Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata sha 16 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baba Yakubu Makeri da kanun labarai. To Abdulaziz kasuwannin Asiya da dama sun rufe ajiyar Litinin da riba mai yawa a cikin takaitattun cinikayya. ribar da ta zo ta dalilin kwarin gwiwa fitar da rigakafin covid-19 da kuma raguwa da ake samu na harbuwa da coronavirus wani harin roka da aka kai a arewacin iraki da yammacin jiya litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun haɗaka karkashin jagorancin amurka kana jikata akalla wasu mutum tara a yau talata kuma ana ci gaba da zanga-zangar gama gari da ake yi a fadin myanmar da kinjinin juyin mulkin sojoji da suka hambarar da zababbiyar gwamnatin farar hula duk da rufe hanyar sadarwar intanet kwana biyu a jere kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji kiran masu ruwa da tsaki a najeriya sun yi kira ga 'yan ƙasa su gushewa ramuwar gayya wannan duk abin da ke faruwa a najeriya jahilci da rashin tunani shi ke kawo irin waɗannan abubuwa kuma abubuwa ne wanda yake ya kamata gwamnati ta fito da gwamnati da dattawan ƙasa kowa ya fito ya tashi tsayin daka a yi maganin abun nan kada ya yi nisa sai kuma mu leƙa jamhuriyar nijar inda ofishin alkali mai kare muradun hukuma wato procureur de la republique ya yi kira na musamman zuwa ga 'yan takara biyu da su yi hannunka mai sanda mai shari'a mamman tsayabu isa ya ce yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin neman zaben da ke gudana a yanzu haka a nan nijar saboda haka ya tunatar da 'yan siyasa da 'yan farar hula da dukkan 'yan ƙasa cewa kundin hukunta masu laifuka a ayarsa ta 200 ya tanadi hukuncin zaman kasan shekaru biyar kamar kowace ranar talata yau ma za mu gabatar da shirin noma tushen arziki wanda muhammad da hafiz babale ke gabatarwa za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonin da kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri kasuwannin asiya da dama sun rufe ajiyar litinin da riba mai yawa a cikin takaitattun cinikayya ribar da ta zo ta dalilin kwarin gwiwar fitar da rigakafin covid-19 da kuma raguwa da ake samu na harbuwa da coronavirus kasuwar nikai ta kasar japan ta rufe ajiya yayin da ma'auni ke nuni da ta samu tashi da kashi 1.2 cikin 100 ita ma snp asx ta australia ta rufe da kasa da dala guda sai kuma kospi ta kasar koriya da tsec ta kasar taiwan dukkaninsu sun samu tashi da kasa da dala guda ita kuwa sensex ta mumbai ta fadi ne da kasar dala guda a cinikayyar yammacin jiya alamomi sun nuna kasuwanni a hong kong da shanghai sun rufe a jiya saboda hutun karshen shekarar luna a cinikin kayayyaki an sayar da ma'aunin zinari daya dala dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin inda ya fadi da kasa da dala guda a amurka an sayar da danyen mai dala da goma sha uku ganga guda kane danyen man amurka na brent ya tashi da kashi da shida cikin dari inda aka sayar da shi dala da takwas ganga guda manyan kasuwannin amurka guda uku da ba su yi aiki a jiya litinin ba saboda hutun tarayya na ranar shugaban kasa da ake yi saboda haifuwar shugaban amurka na farko george washington za su samu riba mai yawa a cinikayyar nan gaba wani harin roka da aka kai a arewacin iraki da yammacin jiya litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun haɗaka karkashin jagorancin amurka kana ya jikata akalla wasu mutum tara mai magana da yawun rundunar hadakar sojin ruwan amurka kanal wan maroto ya faɗa da safiyar yau talata cewa rokoki goma sha hudu ne aka harba kuma guda uku suka faɗa wa tungar sojin sama da ke ɗauke da sojojin amurka a kusa da filin saukan jirage na irbil maroto ya ce dan kwangilan da aka kashe ba ba amurke ba ne amma mutanen da suka jikata sun hada ne da fararen hula guda takwas da wani sojan amurka guda wata kungiyar da bata shahara ba da ake kiranta saraya auliya aldam ita ce ta dauki alhakin kai harin rokar da aka kai a cikin yankin kurdawan iraki ya fusatar da mu in ji sakataren harkokin amurka anthony blinken a cikin wata sanarwa da yammacin jiya litinin ya ce muna mika ta'aziyya ga 'yan uwa da abokai na dan kwangilar farar hular da aka kashe shi a wannan harin haka zalika muke ta iyalan fararen hula da ban san hawa da sauka ba ya kuma ce ya tuntubi firaministan yankin kurdawan masrur barzani domin tattaunawa akan wannan batu da kuma yi masa alkawarin taimakawa wurin gudanar da bincike da hukunta masu laifi a yau talata an ci gaba da zanga-zangar gama gari da ake yi a fadin kasar myanmar na kin jinin juyin mulkin sojoji da suka hambarar da zababbiyar gwamnatin farar hula duk da rufe hanyar sadarwar intanet kwana biyu jere masu zanga-zangar sun rufe hanyar gaban babban bankin kasar da ke birnin yangon duk da yawan motocin soja da aka jibge akan hanyar wuni guda kafin nan kamfanin dillancin labaran reuters ya ce masu zanga-zangan sun kuma rufe ayyukan jiragen kasa tsakanin yangon da kuma garin maulamiyeni da ke kudancin kasar mabiya addinin buda da dama sun shiga zanga-zanga ta yau talata suka yi tattaki a yangon an rangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sandan myanmar na karuwa ne tun bayan da sojojin suka tsare shugaba ausan suci da wasu jigajigan jami'an gwamnatin farin hular a ranar 1 ga watan fabrairu kanin suka ayyana dokar ta ɓaci ta shekara guda suna nuni da magudi da ya dabaibaye babban zaben kasar na watan nuwamban bara hukumar zaben myanmar ta yi watsi da wannan ikirarin sojojin. an jima kaɗan Babu ya makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu yanzu bari mu liƙa najeriya bayan da rikici ya barke tsakanin hausawa mazaunan jihar oyo da 'yan kabilar yarbawa a kasuwar shasha da ke birnin badun masu ruwa da tsaki a najeriya da suka hada da lauyoyi iyaye sun buƙaci 'yan ƙasa su kwantar da hankalinsu tare da gujewa ramuwar gayya wakilin murya amurka halima abdurra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani Masu ruwa da tsakin dai sun kira daga kausar murya ga 'yan Najeriya musamman matasa da su guje wa fadawa cikin tarkon ramuwar gayya suna mai cewa hakan ka iya jefa ƙasa cikin rudani. Fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su ɗauki matakin gaggawa domin a yi maganin lamarin kada ya nisa. Wannan duk abin da ke faruwa a Najeriya jahilci da rashin tunani shi ke kawo irin waɗannan abubuwa. Kuma abubuwa ne wanda yake ya kamata gwamnati ta fito da gwamnati da dattawan kasa kowa ya fito ya tashi tsayin daka a yi maganin abun nan kada ya yi nisa a alif ɗari tara da goma sha hudu akwai wani aka kashe archbishop fernando po a garin sarajevo wanda wannan ne ramuwar gayya ta kisan shi ita ta jawo yakin duniya na farko wanga abubuwan da suka faru a kosovo a yugoslavia a rwanda har ma irin wannan abu ya sanya gaba daya daular ottoman ba ta ma a doron kasa saboda haka dole kowa ya tashi tsaye ya san kowa nauyi ne na kowa shi tsarin mulkin najeriya muka dauki sashe na 21 ya yi magana mai girma wadda take akwai al'adar mu ta girmama juna a zaman lafiya ta kokarin mutunta bako wannan al'ada din ta kasance ta yi karanci yanzu ba dan komai ba saboda komai na rayuwar Najeriya ana danganta shi da siyasa tsarin mulkin mu na Najeriya sashe na sha hudu sakin sashe na biyu ya yi bayani akan cewa ga ɗan kasa a nan ne yancin Najeriya take malamin addinin Islama Suleiman Nasir Ahmad ya buƙaci yan ƙasa su yi haƙuri a farko mu a matsayin mu na musulmai Allah ya hana mu mu ɗauki ramuwar gayya amma akwai inda ubangiji yake cewa abin da aka yi maka kai daidai da wannan amma ka yi hakuri ya ce domin duk wanda ya hakuri akan al'amuran da suka taso masa zai wa nasara a rayuwarsa kuma kamar yadda yan uwa suke daga hankalinsu akan wasu abaibai da suka faru ga yan uwansu musulmi dole akwai batanci kuma akwai sosawar zuciya amma wannan ba shi ne mafita ba gaba ɗayan mu mu tattara mu koma ga Allah saboda haka ni shawara ta ga al'umma na Najeriya domin kasa ɗaya ce dunkulalliya. To babu wata inda shari'a ta ce ɗan ƙasa ya ɗauki hukunci a kan samada akwai mahukunta da Allah ya naɗa don tabbatar da al'umma adalci. A ɓangaren iyaye mata kuwa Malama Bilkisu ƙaiƙaita ba wa al'umma arewacin Najeriya shawara kan wannan batu. Shawarar da zan ba al'umman mu da ke arewacin Najeriya shine kowa ya natsu ya kuma fahimci rayuwa duka yadda take. Bai kamata a ce wai in an samu wani ta jaraba a kasar ƙasar nan Najeriya kuma wasu su ce za su ɗauki doka a hannunsu. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Idan abu ya zo ya yi addu'a a kuma nemi malamanmu na addini su da su suka fi kusa da mutane da kuma shugabanninmu na gargajiya. Kowa ya tsaya da matasa da iyaye mata da maza gaba ɗaya a roƙi Allah ya kawo sauki ya kawo ƙarshen wannan fitina. Shaidun gani da ido dai sun ce rikicin ya ɓarke ne bayan rashin fahimta da ya afko tsakanin wani ɗan dako da wata mai shago a kasuwar shasha da ke birnin Badin lamarin da ya rikide aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi. Mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari musamman kan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu a shafinsa na Twitter ya ruwaito cewa gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta za ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron rayuka da dukiyoyin duk 'yan ƙasa baki ɗaya. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Halima Abdurrauf. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gaba baya ko makeri da labaran duniya kashi na biyu. An yi shari'ar wasu mutane tara masu rajin kare demokaradiyya a yau talata a Hong Kong saboda shiga cikin zanga-zangar kin jinin gwamnati a shekarar 2019 da ba a bada izinin gudanarwa ba. Zanga-zangar dai ita ce mafi girma da aka yi a Hong Kong a cikin watanni shidan shekarar 2019 inda aka samu tarzoma tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda. dokar mika masu laifi ga china mai tsarkakiya ita ce ta tada zanga-zangar da ta hada da bukatar samun walwala ga harkokin kudi wanda tuni yankin ya samu cikakken walwala yayin da burtaniya ta hannunta ikon yankin a shekarar 1997 sabuwar dokar tsaron ƙasa da beijing ta fitar a shekarar da ta gabata ita ce ta rura wutar zanga-zangar da ake ganin kowane mutum a hong kong da ya shiga zanga-zangar ya aikata ta'addanci da kuma rashin mutunta iko ko kuma haɗin baki da wasu ƙasashen waje wanda zai fuskanci jan kunnen zaman gidan yari tsawon rayuwarsa. a ƙarshe wani jami'i a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ya ce sama da mutum 200 ne suka ɓata bayan da jirgin ruwa ya nutse a kan kogin congo wanda ya hallaka akalla mutum 60 da yammacin ranar lahadi a lardin equator da ke yammacin ƙasar ministan harkokin ayyukan jin kai steve imbikayi yana kira ga hukunta waɗanda suka aikata hakan inda ya ƙara da cewa an dankara wa jirgin ruwan kaya da ya wuce kima na fasinjoji da wasu kayayyaki ya ce masu kula da sadarwar jirgin ruwa a cikin dare su ma sun taka rawa a wannan hatsarin jirgin Imbikai ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mutum ɗari uku ne suka kubuta daga hatsarin. Jirgin ruwan yana kan hanyarsa ne daga babban birnin kasar Kinshasa zuwa Mbadaka inda jirgin ruwan ya kife a kusa da ƙauyen Lungalo Ikoti. A gaida baba ya kuma kere da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu bar murya kasar ghana inda hukumomi sun shiga horas da ma'aikatan jinya a larduna da nufin dakile yaduwar cutar corona wakilin murya amurka a ghana ridwan abbas ya aiko mana da karin bayani dr emmanuel adeka adepo na asibitin jihar accra da shi ma ke halartar taron ya yi ƙarin bayani. Mu fa kamar sojoji ne a sahun gaban yaƙi, kamata ya yi mu shirya, mu yi jagora wurin yi wa ƙasa faɗa, don shi abin da muke yi kenan. A hakika a wannan lokaci. muna cikin ba da horon kula da waɗanda halin ciwonsu ya tsananta a jihar sama maso gabas inda jihohi biyar sun ka hallara jihar volta jihar gabashi jihar yammaci da jihar yamma ta arewa da kuma babban jihar accra mun taru nan ne don bayar da horo ga ma'aikata da ke a sahun gaba na yaƙi da cutar Duk waɗannan jihohi da na ambata na samun ƙaruwan waɗanda ke kamuwa da cutar kenan sun zama wurare da za a iya cewa yaɗuwar cutar na ƙara ta'azzara kuma ya kamata su shirya wurin kula da waɗanda lamarin nasu ya tsananta kan muyi yi zuwa babban jiha Accra. Dr. Emmanuel ya ci gaba da bayyana irin horo ta takamaime da ake bayarwa. Uh, Muna samun horo ne akan kula da hali wadda ya yi tsanani da ya kama daga yadda za a sa mutum kan ventilator har yadda za a sanya masa wani iskan na oxygen zuwa sanya masa face mask da dai ɗura wa mai jinya iskan na oxygen a matsayi daban-daban na mai jinyar akwai wata ɗura oxygen kuma wadda ke iya ɗura lita goma sha biyar cikin minti ɗaya ga marasa lafiya da yanayinsa ke cikin tsanani don haka waɗannan ne hanyoyi na baiwa mara lafiya iskar gas kan a ɗirya shi kan ventilator ɗin da ke taimakawa mai jinya wurin yin huci horo da muke samu kenan don mu kimtsa kanmu saboda akwai ƙarin waɗanda ke cikin matsanancin hali da ya kamata mu shirya wa isowarsu mu kuma shirya musu har yau mu kuma gaya wa jihohin su kula da maras lafiyansu da kansu kansu Ridwanul Laha Mukhtar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu ba a jamhuriyar Nijar inda ofishin alkali mai kare muradun hukuma wato Procureur de la République ya gargaɗi 'yan siyasar ƙasar su daina amfani da kalaman ƙabilanci ko na wariyar launin fata babban alkalin yana tunatar da 'yan kasar cewa doka ta tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da aikata irin wannan laifi wakilin murya amurka a yammai sulmanu barma ya kuma na da ƙarin bayani A wata sanarwar da aka rarrabawa kafafen yaɗa labarai kwafinta mai ɗauke da sa hannun babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République a kotun birnin Yamai mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya ce yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin neman zaben da ke gudana a yanzu haka a nan Nijar. Saboda haka ya tunatar da 'yan siyasa da 'yan farar hula da dukkan 'yan ƙasa cewa kundin hukunta masu laifuka a ayarsa ta ɗari da biyu ya tanadi hukuncin zaman kasan shekaru biyar tare da haramcin zama a ƙasar Nijar ga duk wanda aka kama da laifin nuna ɗabi'un ƙabilanci ko nuna bambancin launin fata da jahanci ko toye haƙƙin yin addini da nufin haddasa fitina a tsakanin jama'a. dama dai a jajibirin fitar da wannan sanarwa kungiyar farar hula ta kadir ta bukaci tsohon firaminista hama amadu ya roƙi gafara a wajen 'yan nijar saboda zargin sa da furta kalaman kabilanci a yayin wani taron gangamin dan takarar 'yan adawa a makon jiya a nan birnin yamai abdulmumini usman shine shugaban wannan kungiya kawai mai wannan sanarwa sai da muka yi verification muka tabbatar da lalle shine abun ya bamu mamaki ba mu yi tamaha ba wanda kasan nan ta bashi iko kasan nan ta girmatar da shi ya zo baya yana irin wannan magana ba yiwuwa mu bari mutum ya zo ya tada ma mutane tashin hankali ya kawo mana rikici cikin kasa to muka ce wannan dole mu hito mu ce mishi ya tambayi gahara muka tambayi Muhammad Usman ya nisan ta shi da wannan zance. Sai dai wani jigo a jam'iyyar Model Lumana ta Hamma Amadu wato alhashi Lawali Salisu mai lakanin leshe ya ce an yi wa kalaman tsohon firaministan mummunar fahimta. Babu wani furuci da Hamma ya yi wanda za a cewa yau ya hito ya nemi gahora ga 'yan kasa ko kuma mu Usman ya jaye kanshi daga cikin lamarin da ake yau da mamu Usman da Son Excellence Amadu sun haɗe kansu don su ceto ƙasar nan bisa yanayin da aka sanya ta ciki. Wasu mutane ba za su da mu baya ba. Cece cece ku ce ne na 'yan baranda haya da aka ɗauko ban ga abin cece ku ce akan wannan ba in ba mutane suna son su maido abin da ke gurin su ba na kan sun sare akan zaben da ke gaban mu sanarwar ofishin alkalin ta kara da cewa aya ta 171 ta kundin hukunta laifuka ta taradi tarar jika 50 zuwa jika 500 na sefa ga duk wanda ya soki hukuncin kotu ta hanyar rubutu ko kuma a bayyane duk da yake a dunkule aka yi wannan tunatarwa wasu na ganin daga yanzu ci gaba da cece kuce akan halaccin takarar bazu muhammad da ake zargi da mallakar jabin takardar shaidar zama dan kasa tamkar wani fito na fito ne da hukuma wannan zancen nationality da ake nan ake ta yi zancen nan an kare shi da cour constitutionnel ta ɗauki decision babu zancen nan ya kare ya kamata justice ta ɗauki aikinta ta yi aikinta. A ranar 21 ga watan Fabrairun da muke ciki ne talakawa miliyan bakwai da kusan dubu ɗari biyar da suka yi rajista za su raba gardama a tsakanin ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman mai fafutukar samar da canji da na ɓangaren masu mulki Bazum Muhammad da ke fatan ci gaba da ayyukan da shugaba Isu ya gudanar a tsawon shekaru goma da ya akan karaga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta biyu Afrik akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da wani matashi wanda ya tashi tsaye wajen yin noma a ƙaramar hukumar babura ta jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya. matashin ya fi mai da hankali kan noman kankana da riɗi wanda ya bayyana irin kalubalen da manoman kankana suke fuskanta ana ya yi kira da gwamnati da taimaka musu ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance da wakiliyar hawa umar inda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana sadiq abdulaziz dan karamar hukumar babura jigawa state kuma mazaunin jihar ne kuma ni manomi ne a wannan karamar hukuma malam sadiq kamar me da me kake nomawa to mafi yawanci dai abin da muka fi nomawa cash crop ne ina noman kankana ina noman riɗi ina noman suɓu don gaskiya shi na fi kuma shi na fi fahimta ya harkar noma musamman ma a wannan shekaran da masu ma hasashen yanayi suka yi hasashen cewa za a samu ruwa da wuri kuma akwai lokacin da za a kai ruwan yawa sannan kuma ruwa zai ɗauke da wuri. Gaskiya muna kalubalantar abubuwa da yawa na matsatsalu idan aka samu irin wannan yanayin. yayi amfanin gona komai yayi kyau? Gaskiya da yawa sun faɗa a noma. musamman ma manoma riɗi. Me ya faru? Eh, problem ɗin da ya faru an samu damuna da wuri. So daga ƙarshe kuma ruwa sai ya yawa. Shi kuma riɗi da kankana ba su da buƙatar ruwa da yawa idan lokacin da nan su yayi. don gaskiya da kankana da riɗi manoman da suka noma wannan abun sun yi asara sosai da sosai. Kuma bayan wannan ma eh, wannan abin da ya faru na COVID-19 ɗin wannan ya haifar mana da matsala mu manoma kankana na jigawa. Farwace matsala ya haifar? Eh, matsalan da haifar eh, mun yi noma alhamdulillah mun yi iya kokarin mu mun noma kankana kankana ya zo daidai lokacin da za a fara daukan wannan kankana sai wannan abin na covid-19 ya shigo so shigowansa kuma gwamnati ba ta shiga cikin wannan lamarin domin gwamnati tana ware taki na noman ri'i noman hatsi noman gyada amma ba ta ware na noman kankana gwamnati tana ba da makudan kuɗi a kan manoma amma mu manoman kankana ba ta damu da mu ba ba ta fahimtar kalubalen da muke samu kuma muna ɗaya daga cikin manoman da suke hassasa albarka kamar ta yanki kamar a yankin zumunumin kankana daya zai iya tafiya da sama da mutum arba'in mutum hamsin za su za ha a karkashinsa duk shekaran da aka samu irin wannan tsiko ya samu wannan matsala su suna shiga cikin wannan matsala. to ta yaya annobar covid-19 ya kawo matsala ga noma musamman a wannan shekara. yawwa alhamdulillah kamar mu manoma kankana domin ni manomin kankana ne kankana na sani eh in muka noma kankana ba za mu iya sayar da ita a yankin mu ba dole sai baki sun zo kamar daga Legas Legas daga Fatakol daga Enugu sun zo sun siya kafin za mu iya fahimtar mu mai da abin da muka noma kuma mu samu riba mutuka aka ce baki ba su zo sun siya ba to mu ba za mu iya siyarwa ba sannan babu wani kamfani wanda zai iya zuwa kamar ya sai kankana ya canja ta zuwa wani yanayi kamar wani abu kamar yanzu manomin tumatir zai iya yankawa zai iya shanya gwamnati za ta zo ta siya ta zuba shi a gwangwani ta wannan dinsa ta sarrafa shi amma shi manomin kankana babu wata kungiya ta gwamnati ko wani kamfani da yake iya zuwa gona ya ga kankana ka ta yi ya siya cikin daraja komai ya mayan maka da abin da ka iya kashewa a cikin gonar sai dai kana ji kana gani ka yi asara iya wadda zaka iya ɗauka ka fito da ita a nan yankin ko mota ɗaya ne ka siyar iya ita zaka iya siyarwa kana ji kana gani kankana ka za ta yi asara domin gwamnati ba ta shiga cikin wannan tsarin ba ta damu da shi ba kamar me kake nufi da gwamnati ba ta shiga tsarin yawa abin da nake nufi kamar misali manoman gyada manoma noman hatsi manoma riɗi gwamnati tana ba su tallafi na taki tana ba su tallafi na kuɗi kuma ta san da su ta musu rijista amma mu manoma kankana babu wannan rijista da aka yi mana sannan gwamnati tana ware taki da magunguna na wannan dan abin amma mu manoma kankana ban mu da taki da za mu iya ɗauka mu ce wannan taki dan kankana aka yi shi dan duk wanda zai noman kankana kawai zai sai takin da ya kwanta masa a rai ya je ya noma da ita garin haka kuma kana iya sa takin da bai kamata ka sa mata sakamakon babu wani kwan kwanzalta wanda gwamnati ta ware wani ofis na kwanzalta wanda idan za ka noma za a zo a ga ƙasa gurin shin ta kankana ce ma wannan ƙasa gurin shin ita kankanar ita kaɗai ka sa a gurin ko kuma kana buƙatar ka haɗa ta da wani abin su kin ga wannan abin ba mu da wani kwanzalta wanda zai nuna mana wannan abin sannan idan ka shuka ta kana ji kana gani ta yi kyau ta yi komai wani abu za ka zo ka sai magani ka sa mata sai ka zo kai asara saboda baka da ilimin wannan abin baka da ilimin wannan abin kawai dai ka yi ne a ko za ka dace to garin haka sai ka fesa mata magani sai zo ya lalata ta sannan baka da ilimin kamar ya za ka prevention din wannan matsalan da ka haifarwa da wannan abin sai ka kankana ka kana ji kana gani tana kasa tana lalacewa tana lalacewa kai ta neman masana wanda suka san kankana kowa in ya zo sai ce ma abu kaza ne wannan in ya zo ce ma abu kaza ne baki zai yawa ka rasa ma wanne shawara za ka dauka a karshe dai sai dai ka asara wannan kankana babu wani consultant wanda zai iya taimaka maka ta wannan abun da gwamnati ta ware kawai don wannan abin Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Sadiq Abdulaziz da kuma wakilin ma Abuja Hawa Umar sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. gaida Muhammad da Hafiz Babala yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero anguwar Balalau da Abubakar Salisu Arkime Potescom da kuma Garba na ba suka ce baki da salamu alaikum bai Hausa. Suka yau za mu yi kira ne ga shugabannin kasashen yankin Sahel da ke gudanar da wani taro na kwana biyu a birnin injamina na ƙasar Chadi da cewa su yi amfani da taron da suke yi wajen bijiro da sabbin matakan yaƙi da ƙungiyoyin ta'adda da suka addabi ƙasashen yankin Sahel. ba wai kawai su yi taro su sha shayi kawai su watse ba sai kuma sakon daga fito daga muhammad ibrahim mashina daga jihar yobe ya ce assalamu alaikum bai hausa ya ce hakika mu al'ummar karamar hukumar mashina da ke a jihar yobe mun yi zaɓen tumun dare na dan majalisar wakilai wato honorable latijani zanna zakariya shi dai wannan dan majalisar tarayya tun da muka zaɓe shi yau shekara biyu amma abin kunya a tsawon wannan shekaru da ya kwashe na wakiltar mu babu wani abu guda da ya mana da sunan shi hakika wannan abin kunya ne matuka sai kuma sakon na gaba ya fito daga sani mai lange-lange yauri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofa sabuwa suka ce baki daya muna kira ga hukumomin kasar mu najeriya da su dauki muhimman matakai wajen kare kasar daga cutar ebola da ta bullo daga kasar guinea ganin yadda har yanzu ba a gama da shawo kan cutar corona da ke ci gaba da yaduwa a cikin kasar ba sai kuma sakonmu na karshe fito daga kawo muhammad muhammad ya ce assalamu alaikum ma biyu hausa ya ce mun ji gwamnonin wasu daga cikin gwamnonin najeriya da jami'an tsaro da sarakunan gargajiya da kungiyar fulani ta miyatar allah sun gudanar da taron samun bakin zaren matsalar rashin tsaro da fafan kabilancin da ya addabi kasar a kaduna to muna fata wannan taron ba taron shan shayi ba ne a teburin mai shayi a sha a watsi Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma ha a takaice. To Abdulaziz a takaice kasuwannin Asiya da dama sun rufe a jiya litinin da riba mai yawa a cikin takaitattun cinikayya ribar da ta zo ta dalilin kwarin gwiwar fitar da rigakafin COVID-19 da kuma raguwa da ake samu na kamuwa da coronavirus. kasuwar nikai ta kasar japan ta rufe ajiya yayin da ma'auni ke nuni da ta samu tashi da kashi 1.2 cikin ɗari. ita ma snp asx ta australia ta rufe da kasa da dala guda sai kuma kospi ta kasar korea da tsec ta kasar taiwan dukkaninsu sun samu tashi da kasa da dala guda wani harin roka da aka kai a arewacin iraki da yammacin jiya litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun haɗaka karkashin jagorancin amurka kana ya jikata akalla wasu mutum tara mai magana da yawun rundunar hadakar sojin ruwan amurka kanal wan maroto ya faɗa da safiyar yau talata cewa rokoki goma sha hudu ne aka harba kuma guda uku suka fada wa tungar sojin sama da ke ɗauke da sojojin amurka a kusa da filin saukan jirage na irbil to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah yarda yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma jili leather da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni abdulaziz adili toro nake cewa sai mun haɗu a shirin mu na dare da yarda ubangiji allah yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe domin ku matasa a duk faɗin duniya.